To jama'a masu kallon mu, wannan shirye-shiryen mu kenan na hasken shirya. Inda muke kawo ku shirye-shiryen mu kowace ranar Juma'a me kake son ka ji, me kake son ka kalla. Bibiye mu za mu kawo muku manya-manyan mallumma cikin kowace akida. Domin mu gudu tare, sira kuma tare. Jama'a a dinga kallon Gaskiya TV. ni jamaluddin bala sa'ad ke ce da ku gaskiya tv samar da inganci.